والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ذا متاشي رسينا أشرين دبوكي أتكين كراتون بداية المجتهد ونهاية المقتصد نا الإمام ابن رشد الأندلسي رحمة الله عليه أيو أشرين ga جماد الأولى ula hijira لريه دودة أربعين ودى تداتي da 27 ga watan daya shekara ta 2019 gashi eh, eh suna cewa hadisi ne gashi nan a cikin ah, kashful hafa wa muzilul ilbas ya kawo shi asna matalib fi ahadithi mukhtalafat maratib الفتنة نائمة man الله من a الديلمي fi musnadihi in kana neman hadisi in kana neman tarin hadisai da ifa in kaji ana cewa ad-dailami fi musnadil firdaus menene wa mali tad wa tas wa habwa menene wa musnadil firdaus da'afahu taqid <laughs> inji mai tal'a ko mm. wa mali tab wa tas wa menene ah. wa musnadul firdausi da afa ta taqid hadisan da suka zo a cikin tas wa tas afwan tas wa tas at-tabarani fi as-saghir wa at-tabarani fi al-awsat eh, da kuma ya faɗi waɗansu kuma ya ce wa musnadul firdaus da kuma musnadul firdaus da za a faho taƙit <laughs> al'asul da'ifi ne hmm. yawa ga tanan ma albani ma ya kawo ta a cikin silsila ya ce munkar akhrajahu rafi'i fi tarihi qazwin je يكاو إذنجي وهذا إسناده da'ifun muslimun bimarra min duni anas lam a أعرفهم jami'an نعم <laughs> to ka gane malam suna ruwaito shi amma a munkar ne shadidu daf la ya taƙawa to za mu tashi alhaidatul mutaƙaɓɗi'a na'am bismillah alhamdulillah ya wahada wa salatu wa salamu alhamdulillah na biya ba da wa ba da fa ya ƙulin mu'allif rahimahullah almas'alatu thaniya na'am almu'allif allah ya ji kansa ya mas'ala ta biyu a cikin masail ɗin me na'am a cikin masailu dima dai ko a cikin a cikin alamatul intiqal alamatul intiqali hadhihi dima ba'dha ila ba'd na'am ذهب مالك واصحابه في الحائض maliku rahmatullahi alaihi da malaman mazhabarsa sun tafi a cikin hukuncin mace mai haila allati yanqati wa haiduha wadda hailata take yankewa wa zalika allati tanqati'u haidatuha ni a cikin nuskata allati tanqati'u haidatuha wadda hailarta take yanyankewa na'am a ai yanqati'u haiduha to to haidatuha kaga zai nuna cewa haila ɗaya ce take yanyankewa amma ha jins ne to al'asul fil haid ai dama ya rinka yanyankewa ko ya zo ya yanke tsarki ya tsaya tsakaninsa amma alhaidar wahida ta zamanto ta yanyanke shi yake so ya nuna saboda haka haidatu haidatuha shi zai fi mm. na'am wadalika bi an tahida yawman aw yawmayn shi wannan bayanin tanqati haidatuha shine yace wa zalika wannan kuwa bi an tahida yawman aw yawmain shine ta yi haila kwana daya ko biyu yawman kuma ta yi tsarki kwana daya ko kwana biyu ila annaha tajma'u ayyam ad-dami ba'daha ila ba'd to wannan shine abinda suka tafi zuwa gare shi ya zuwa ga cewar za ta tara kwanakin jini ba'daha ila ba'd sashin ta tajma'u ayyamal ayyamad dami ba'daha shine sifa na ayyam ko sashen sashen kwanakin ya zuwa ga sashi wutulgi ayyamat tuhur kuma ta ta jefar da kwanakin tsarki wataktasilu fi kulli yawmin tara fihi tuhur kuma ta yi wanka a kowace rana da ta ga tsarki a cikinsa awwala ma tara farkon ganin wato tsarkin ta yi sallah fa inna la tadri la'alla zalika tuhur domin bata sani ba la'alla wannan zai zama to tsarki tunda bata san ko karshen jinin ba kenan ko kuma wato zai iya bata san cewa ko tsayawa ce ta wucen gadi ba ko kuma tsayawa ce wanda yake ba ta sake gani ba sai wani karon tun da farkon tsayawar ne saboda kaga yana tsaya mata sai ta yi wanka don bata sani ba tsayawar da yayi zai dawo ko ba zai dawo ba na'am fa'iza tama ala min ayyami dami 15 yawman to idan kwana goma sha biyar ya taru gare ta daga cikin kwanakin jinin to sai ta zamanto mustahaba ce da wannan kaulin ne imamu shafi'i shi ma ya tsaya a kai wato za ta yi al'ada ta jini kwana ɗaya ko kwana biyu sai ya yanke in ya yanke bayan kwana biyu sai sake dawowa kwana ɗaya sai ya sake yankewa bayan kwana biyu ya sake dawowa to a cikin wannan sai ta tara kwanakin da ta ga jini idan kwanakin sun kai kwana goma sha biyar kwanakin da ta ga jini kuma duk da haka ya ci gaba da yi mata haka to abin da ya hau kwana goma sha biyar za ta zamanto hada. saboda haka ko da jinin ya zo sai ta yi sallah amma kafin ya zo kwana goma sha biyar lokacin da jinin ya zo za ta bar sallah injinin ya ɗauke sai ta yi wanka sannan sai ta yi sallah wannan shine mazhabar malik matsawar bai wuce kwana goma sha biyar ba amma idan tsakanin yankewar jinin da dawowarsa ya zo kwana biyu sai ya ɗauke har sai da ya kwana goma sha biyar to a nan wajen za ta yi talfiki ba za ta yi ba za ta ɗauke shi a sabon jini ne eh, saboda haka sharaɗin tankati eh, eh, eh, talfiqi da zata na har hadawa wani ita ce wadda ake ce ma mai talfiki mai hada kwanakin jini da kwanakin tsarki a sharaɗinsa ya zamanto tsakanin jini da ya yanke da wani wanda zai dawo bai kai kwana goma sha biyar ba in ya kai kwana goma sha biyar sai ta ɗauke shi sabuwar haila ce eh eh na'am na'am malam huza na'am wannan kwana goma sha biyar da a kwanakin da ya tsaya eh kamar alal misali a yau ne ya ɗauke sai ta yi wanka sai da ta kirga kwana goma sha biyar sannan wani ya dawo to wannan wanda ya dawo din sai zama to sabuwar haila ce ba za ta kirga shi a cikin waɗancan da suka yi ba amma inda ko da kwana goma sha uku ne wani ya zo to sai ta haɗa shi da kwanakin wancan na'am kwanakin jinin a kwanakin jinin kwanakin jinin kwanakin jinin da ta yi al misali jinin ne yake yanyankewa ya zo yau ya ɗauke gobe jibi ya sake dawowa mm, to sai ta tattara kwanakin da ta ga jinin ta tsatsamo su a ciki tana rubutawa sai ta tattara su suka kai kwana goma sha biyar to abinda ya wuce kwana goma sha biyar haila ne ta ayi mustaha istihaba ne na'am wannan kuma shine mazhabar shafi na'am umar na'am na'am yanzu yadda aka ke kwanakin na kala eh. to ba za ta lisafta da su ba ko da zai kai tsawon wata ɗaya ne abin na faruwa ba ta idan haka ne kaga na da wata da malam bai kai kwana Eh, kwana sha biyar shi cikin cikin wata ɗaya yau ya zo gobe sai ya ɗauke yau ya zo sai ya ɗauke in ta ce za ta kirga iya kwanakin da ya zo ɗin ne a wata za ta samu kwana sha biyar mm. sannan sauran kwanakin kuma da suke tsakiya ya wannan zai kasance wato shi su kwanakin tsarki ba a talfikin su ka gane ba a talfi ba a hada su ba su da adadi tunda aƙalla tsohur kwana goma sha biyar ne shi yasa amma aqallul haid kwana ɗaya ne ka gane shi yasa ba a tara kwanakin at dole sai ya zama to tsakanin jini da jini ya zama to kwana goma sha biyar shine zai zama to aqallut tuhur kenan hmm. saboda ba za a yi lissafin waɗannan kwanakin da suka shigo tsakani a ɗauke su su a har haɗa su a ce to ta samu tsarkin kwana goma sha biyar ka gani duk da a cikin wata ɗaya ne kwana goma sha biyar haila in ka tara kwanakin tsohur su ma za su zamanto kwana goma sha biyar ba za ka yi la'akari da wa'annan kwanakin tsohur ɗin ba mm. wannan a matabar malik kenan amma yanzu a malam muktar kana maganan al-mu'tada al-mu'tada ita hukuncinta ita ma za ta yi talfiq idan ya zamanto cewar tana tattarawa har ya wuce hailata har ya wuce al'adarta sai ta kara kwana uku sai ta yi istithar da kwana uku matsawar bai wuce aktharul haid ba kamar alal misali kwana bakwai take yi sai ya zo mata kwana daya sai ya dauke bayan kwana biyu ya sake zuwa mata ya kwana uku bayan kwana uku ya sake zuwa mata ya kwana uku kaka ta samu kwanaki bakwai dinta bayan kwana biyu ya sake zuwa mata to sai ta yi lissafi kwana daya bayan kwana biyu ya sake zuwa mata sai ta yi lissafi kwana uku ta ƙara kwana uku sai to kwana goma to bayan nan sai ta zamanto a mai yin istihaba in tana da al'ada kenan sai ya zo mata da irin wannan zuwa yana ɗaukewa yana ɗaukewa na'am na'am eh kwanakin sai bayan kwana biyu ko bayan kwana uku mai tsari hmm. to in aka haɗa wannan aka ce za a tashi kwanakin da ta ga haila kwana ta haɗa sha biyar hmm. wataƙila zai iya ɗaukar kwana arba'in kuma zai exceed ɗin wata zai iya ɗaukar eh. eh to duk a wannan a ɗauke shi duk a wannan za a ɗauka kan cewa haka za ta rinka yi ran da ya zo mata ta bar sallah ran da ya ɗauke ta yi wanka har sai ta kai kwana goma sha biyar in ta kai kwana goma sha biyar in ta yi lissafi kwanakin jinin ya kai kwana goma sha biyar to abin da zai zo daga baya za ta ɗauke shi istihada to yaushe za ta sake komawa zuwa ga al'adarta eh, yaushe za ta sake komawa zuwa ga al'adarta eh, to ai eh, shine takdirin cewa jinin baya yankewa ga baki daya to a wannan kaga ta zamanto wadda take zamanto baya yankewa ma ga baki daya ita ba ita ce wannan muke mas'alar ta ba wannan tana da lokacin da jinin yake zuwa amma yana yanye yana zuwa mutaqatta eh yawo ba ta saba ba damun ba ta saba ne shi yasa ai zai fice sai wata ɗaya za ta yi tana tana sai ya wuce sama da wata ɗaya to shine in ya wuce sama da wata ɗaya sai ta ɗauka kan cewa abin da ya zo mata daga bayan mustahaba ce mm. mu ƙara samu mu ga abin da Eh, shi ne gashi na ai shi ne za mu yi kauli na biyu din na'am warwaya an malikin aiban an ruwaito daga malik har wa yau annaha tulafiqu ayyam ad-dam cewa za ta hada kwanakin jini wata ta tafiru bi zalika ayyama adatiha ta yi la'akari da lanakun al'adarta da wannan shine kaurin nabi da muka shine muka faɗa na al-mu'tada malam muktar eh. fa in sawatha idan ta yi daidai da kwanakin al'adar nata sai ta ƙara kwana uku adam. idan jinin ya yanke shikenan ka gani wa illa in bai yanke ba ya ci gaba to ta to mustahaba shine kun ga wannan surar kauli na biyu kenan kauli na biyu amma kauli na farko ya hada almubtada da mu'tada hatta mu'tada idan jini ya rinka yanke mata to kaga ya ta zamanto ba ta da al'ada tunda da ya ake ta zamanto mu'tada ya aka ta to mai al'ada ya aka ta to mai al'ada alhali jini yana yanke mata za ta iya zamantowa mu'tada za ta iya zamantowa mu'tada so a kowane hali idan jini ya zamanto yana zuwa mata a yanyanke za ta yi talfiƙi hatta kai kwana goma sha biyar shi ne alƙaunul awwal alƙaunul thani na malik shi ne za ta yi talfiƙi idan ta yi talfiƙi ya zuwa ga adadin kwanakin al'adarta idan jini ya yanke shi kenan ta samu al'adarta cewa wannan jini wannan wata haka ya zo mata a yanyanke idan kuma baya ya wuce hatta kwanakin ta, sai ta yi istihar da kwana uku in bai yanke ba to zai zama to abin da ya saura istihaba ne in kuma ya yanke shikenan sai ta a in ya yanke to shikenan dama abin da ake bukata kenan sai ta ci gaba da ta saurari zuwan wani wata daurar

tunda wanda jininta ya zama wanda daurata ta zamanto haka ta rikice mata hmm? ta rikice mata to yadda za ta yi din shine wannan a bisa ɗaya daga cikin ƙaulayin da malik ya kawo na mu ƙarasa babin sannan ku kawo suwar ɗin. waja'alul ayyamin lalli, la tara fiha dam sai ta ya sanya ranakun da yake bata ganin jinin a ciki gairu tabara ba ba ba la'akari ake da su ba a cikin adadin kwanakin la ma'ana lahu babu ma'ana gare shi <laughs> wannan inji ibn eh, rushid kenan yana raddi akan wannan kauri na malik wato ya sanya kwanakin da suka zamanto a tsakankani cewa ba a la'akari da shi a cikin kirga kwanakin al'adar babu ma'ana gare shi na'am domin waɗannan kwanaki ba sa wofanta in ma dai su zamanto ko dai kwanakin haila ko kuma kwanakin tsarki to in kwanakin haila ne to ya ba ta hada su ta yi talfikin su ta hada su ya zuwa ga kwanakin zubar jini wa in kana ayyama tuhrin in kuma sun zamanto kwanakin tsarki ne falaisa yajibu an tulafika ayyama dam to bai ba ya zamanto ta yi talfikin su da kwanakin jini ba iz kana qad takhallalaha domin tsarki ya zamanto a tsakankanin su wallazi yajibu ala usulihi wanda abin da yake zuwa a bisa wato dalilan a bisa ka'idojin sa shi malik annaha ayyamu hayl cewa kwanakin haila ne la ayyamu tuhur ba kwanakin tsarki bane iz indahu mahdud domin aqallu a aqallan tsarki a wajensa mahdud kantacce ne wa aksar min al-yawmi shi kuwa ya fi kwana ɗaya ko kwana biyu ka yi tunanin wannan domin wannan bayanane ne insha Allah ta'ala wannan naqadi ne yake yi ga ƙaunin ga matabar da Malik a ya ɗauka amma ina ganin babu intiƙad a kansa. saboda abin da ya zo yana daukewa ta yaya za a yi jini ya dauke kai itibarin mace kan cewa a cikin tsarki take jini ya zo ya dauke kai itibarin cewa mace ba a cikin tsarki take ba sannan kuma ba za ka kirga ka ce za ka yi lissafinsa a cikin kwanakin haila in za ka yi lissafinsa a cikin kwanakin haila ma'ana ba za ta yi sallah ba to kuma al-ihtiyat shine abin da malik din yayi kan cewa in ya dauke shikenan sai a yi a sai a yi sai ta yi wanka mm. ah. in kuma ya dawo shikenan sai ta koma kuma abin da ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Fatima bint Hubaysh iqbalul idza aqbalat haidatuki fada'i as-salah wa idha adbarat faqsili anki dama wa salli na'am abin da yake gaskiya wa nifas cewa jinin haila da jinin biki yana gudana sannan ya yanke kwana ɗaya ko kwana biyu sannan ya dawo har kwanakin haila su ƙare nifas ko kwanakin nifas su ƙare kama sa'a kamar yadda jinin yake gudana sa'a ko sa'a biyu na yini sannan ya yanke shi wannan su kenan saboda haka idan kwanakin haila ne kawai a ɗauke shi kwanakin haila saboda kamar yadda yake zai zo sa'a ɗaya ya ɗauke sa'a biyu ya ɗauke hakanan yakan zo kwana ɗaya ya ɗauke kwana biyu ma ya ɗauke kuma wannan yana faruwa ga mata kaga mace ta lokacin da take al'ada sai ka ga ya ɗauke ba ta ga komai ba ta jira sallar azahar sallar la'asar Sallan magarba sallan isha sai kuma da asuba sai kaga kuma ta ga wani abu tunda ba koyaushe ne yake gudana ba hmm? kuma ya danganta da yanayin mace ya danganta da yanayin yadda jinin yake zuwa mata to amma dai a masabar malik su cewa suke yi za ta jira har zuwa ga karshen mukta lokacin laruri na sallah idan alal misali jini ya zo mata da da safe da lokacin walaha har lokacin sallah a zahar sannan sai ya ɗauke to za ta jira har zuwa faduwar rana idan gab da faduwar rana ta ga jinin bai dawo ba to sai ta yi wanka ta yi sallah a zahar da la'asar ta ɗauka kan cewa ya ɗauke hmm, za ta jira ƙarshen lokacin sallah wanda yake gaskiya akwai mashakka a cikin wannan wannan ihtiyat ne ihtiyatan hmm, amma shi a maganar ibn rushd ibn rushd babu wannan cewa ba za ta hada shi ba kawai za ta dauki da kwanakin jinin da kwanakin da jinin ya dauke duk a cikin kwanakin hailarta hmm? za ta dauke shi duk a cikin kwanakin hailarta saboda babu ma'ana ka dauke shi kwanakin tsohor bayan bai zamanto an samu wannan a muddar da yake shine akalla tuhur ba hmm? yana da akalla tuhur hmm. zuwan al'adarta al-iqbal wal idbar da yazo hadisin Fatima binti Hubaysh al'ada ne saboda al'adar mace ai biyu ce lokacin da ya saba zuwa mata da kuma adadin kwanakin da take akwai wanda yake farkon wata take akwai wanda yake karshen wata take akwai wanda yake tsakiyar wata yake to ruwa ya daga cikin al'ada kuma in ya zo mata ta san kwanakin da take yi saboda haka idan jini ya zo mata ya rikice ya zama to kawai yana zuwa a rikice to sai ta rinka itibari da kwanakin da wannan al'ada ta ta kafin abin ya zo idan farkon wata ne to sai ta ce yanzu ta fara haila ta saba dama ran ɗaya ga wata ta fara al'ada sai ta jira har kwana ta yi kwana shidanta in ta gama kwana shida sai ta yi wanka ko da jinin yana zuwa sa nan sai ya zama to istihaza wannan shine a shafi'i ya tafi akai eh, da a'a ba watan musulunci ba

amma yawanci abin da yake faruwa da wannan masu family planning ba wai jinin istihada ba ne kawai jinin hailan ne amma yanda yake zuwa ya to ya saba al'adarsa ya rikici saboda haka da wuya ma tamiziye mata amfani da wuya mata amfani to a cikin irin wannan kawai ta koma al'adar ta da kafin ta yi Eh, ta rike wuta ta yanka mai al'adarta wannan idan jinin ya zama toke kenan ya tafi a haka to amma yawanci abin da yake faruwa gare su sai ga ya dan zo ya dauke sai bayan kwanaki kamar shida ko kwanaki bakwai sai ga ya dan zubo dan kaɗan sai sake daukewa eh, to kaga idan dai ya zama to irin wannan ne ya zo to shine sai ta sanya kwanakin ah, abin da duk ya zo tsakanin jini da wani jini in bai kai kwana goma sha biyar ba ta haɗe shi da na farkon ta haɗe su su zamanto kwanakin al'adarta in al'adarta shi da take yi kafin wannan abin ya zo mata to sai ta ɗauke shi haka in ya zo mata alal misali ya yi kwana ɗaya sai ya ɗauke bayan kwana shida sai ya sake zuwa mata ya sake kwana ɗaya ko kwana biyu sai ta ta haɗa su biyu da ɗaya sai zamanto uku in ya sake zuwa mata matsawar dai bai kai kwana goma sha biyar ba to idan ta kai kwana shida da take yi in ta kai kwana shida da take yi to wanda ya sake zuwa mata kafin kwana goma sha biyar ba za ta yi la'akari da shi ba sai ta ɗauke shi istihaba ne hmm? sai ta ɗauke shi istihaba ne bayan istihar a wajen ƙaunin malik hmm? wanda ni gaskiya bana ganin bana fatawa da istihar hmm? kawai in dai ta ga al'adarta ya kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi raddin fatima binta abi hubaishi zuwa ga al'ada to sai ta koma kan al'adarta abin da ya karo akan haka ta dauke shi istihada to shi imam malik abin da ya sa istihada saboda ihtiyat Saddu zari'a kada ihtiyat ma dai kada ta zamanto kan cewar ta bar sallah ai ta yi sallah a lokacin da aka ce kada ta yi sallah kuma mijinta ya rinka saduwa da ita a lokacin da aka haramta kaga ihtiyat yayi mm. to amma wanne ne ya fi karfi ai ihtiyat a kansa ta yi sallah ko kar ta yi sallah ta sallah saboda haka kada ta yi istithar ta tsaya akan al'adar hmm? wanda ke dai ba kaulin malikiya ba ne yi da haka nake yi ma mata fatawa da shi <laughs> na a'a ai babu zancen alamatu babu wato wato shi a su a inda aka samu daukewar jafaf har ya wuce lokacin sallar da take ciki za a dauke shi a daukewa ko ba haka ba sai dai in ta saba tana ganin ita kanta ma alƙasatul bai din hmm, da take alamar tuhur za ta jira ta ne har ya zuwa ga ƙarshen lokacin sallah idan har ƙarshen lokacin sallah ya zo ba ta ga wannan ƙasa ɗin ba wanka za ta sai ta aiki da aljafaf ɗin to wannan ko wanda ake magana yana daukewa ai daukewa yake ga baki daya ya zama to bata ganshi ba hmm, to in ku ya dauke ga baki daya ko bata ga alqasatul bayda ba aka samu jafaf babu alamar sarkin kaga jini ya dauke to shi zata yi talfiq ba yana sa mata period ya bacewa days

sai dai ba za ta ɗauka kan cewa tana yin istihada ba sai ya dawo ai dama ana magana jinin ya zo a lokacin da bai saba zuwa ba rikicewar al'ada da wani diya daga cikin nau'i na yanyankewar kuma da yake abu ne wanda yake wato abin ne da wuya ya samu babit. Hmm, saboda mata su daban kowace da irin ta kuma yawanci malamai da suka sanya wannan sun yi ne a bisa galibi abin da suka gani na mata bisa galibi da suka gani na mata shi yasa yawanci sai dai a in ka karanta babin haila a ka ji dukkan suwar din sannan ka ringa kokarin ijtihadin ka wajen da za ka yi wa matar ka fatawa eh, yanzu masu sabon aure yanzu duk sun mai da hankali akan wannan saboda sun san za a rinka musu tambaya <laughs> eh. a gaskiya mata sukan samu tamiz akwai mata da sukan samu tamiz suna gani suka ce kaji sun ce jini ya zo musu tsinkake tsinkake to kaga kuwa tsinkakken jini ba sifar jinin al'ada ba ne kuma ma a kuma ma gashi ma a hadisin a hadisin Hisham ibn Urwa inna damal hayd aswad yu'raf hmm. ka gani to kaga ya nuna cewar ana sanin sa wanda ya zo ja kuma wanda yake ba abit ba ba mai kauri ba tsararo haka to wannan istihada ne to kuma kamar yadda muka gabata a cikin wancan a darasin kan cewar mali yana kaddamar da tamiz a kan al'ada macen take da tamiz ta aiki da shi eh, ta aiki da tamizinta to wanda ke kuwa ba ta da tamiz to sai ta koma ya zuwa ga al'ada wato alhanabila shi imam ahmad imam ahmad shi di yana ruko da su gabaki daya mai tamiz ta aiki da tamiz wadda ba ta da tamiz ta aiki da al'ada wadda ba ta da tamiz ba ta da al'ada ta aiki da hadisin hamna mm. ba ma akra ba a'a ba akran za ta dauka ba aiki da hadisin hamna ta haila kwana shida ko kwana bakwai kawai kwana shida ko kwana bakwai in yi kwana shida ko bakwai aka sa shi ne in yi har ya wuce kwana bakwai kawai shi kenan ta yi wanka ta ci gaba da sallah eh duk wata a wannan za ta iya eh, yi la'akari da lokacin da al'ada take in kuma ya zamanto cewar wato bai zo mata baya yankewa ga baki ɗaya zuwa yake yi to in ta yi haila kwana shida ko kwana bakwai to kuma sai ta jira har zuwa akalla tuhur sannan sai ta kyaki kwana shida ko kwana bakwai haka Na. na'am bayanin da ke a eh ya kai abu da wannan eh Eh. to ai eh, eh to gaskiya ne lokacin da muka yi lokacin da muka yi karatun iziya nayi khalti tsakanin eh, nayi khalti tsakanin wannan tsakanin abinda mai iziya ya faɗa na masabar malik wanda yake gaskiya duk abu mafi yawa bamu ɗauka ba da abinda yake a masabar hanabila da kuma yawanci tanzil akan hadisan nan a uhud ba eh akan hukuncin mm. na to mu ci gaba to matsala ta uku malamai sun yi sabani akan akallin akallan jinin biki da mafi yawansa فذهب مالك إلى أنه لا حد لأقله مالك يتفيه زوا babu iyaka ga akallansa kuma wannan shi ne kaulin shafi'i wato ma'ana zai iya zamantowa kwana ɗaya ya ɗauke zai iya zamantowa kwana biyu ya ɗauke babu haddi ga aƙallin nifas wa zahaba abu hanifa da waɗansu malamai suka tafi ila annahu mahdud ya zuwa ga cewa iyakantacce ne fa abu hanifa shi abu hanifa sai ya ce huwa 25 yawman kwana 25 ne shine nifas abu yusuf abu yusuf almajirin sa ya ce kwana 11 wa qala ya ce kwana 20 to kun ga wannan sabanin da suka zo a kansa malik ya ce la hadda li aqall malik da suka ce la hadda li aqallihi su kuma sauran suka haddade wajen haddade wasu suka saba na'am amma mafi yawan sa qala malikul marra maliku a wata marran yace huwa yawman kwana 60 ne thumma raja'a an zalika fa sannan ya bar sannan ya dawo daga wannan maganar sai yace yus'alu an zalika nisa a tambayi mata wannan wa ashabuhu thabituna ala awwal amma almajiran mazhabarsa suna nan sun tabbata akan kaulin sa na farko wa bihi qala shafi'i kuma shine kaulin al-imam shafi'i wa aksaru ahli al-ilm min sahaba mafiya yawan ma'abuta malamai daga cikin sahabbai suna kan cewa mafi yawan nifas arba'una yawman kwana arba'in ne kuma wannan shi ne abu hanifa ya faɗa wa huwal mashhur an ahmad wa qad qila a wani ƙaunin an ce تعتبر المرأة في ذلك أيام أشباهها من النساء nisai mace za ta yi la'akari da kwanakin masu kama da ita daga cikin mata fa'iza jawazatha idan suka ketare waɗannan kwanakin mustahaba to sai ta zamanto mustahaba wato sai ta duba kwanakin irin sa'o'inta yan uwanta wanda suka yi kama da ita su yaya suka yi nata nasu to in sun saba dama kwana arba'in suke to sai ta ɗauka kwana arba'in ne abinda ya wuce kwana arba'in sai ta ce istihaba ne وفرق قوم بين ولادة الذكر wa wiladatul unsa waɗansu malamai suka bambance tsakanin haihuwar namiji ɗa namiji da haihuwar ya mace sai suka ce in namiji ne aka haifa to kwana talatin ne talatuna talatuna eh? waye ce talatatu a ah, yanzu ce na'am talatuna yawman na'am walil unsa ga ya mace kuma da aka haifa arba'una yawman kwana arba'in to duk menene sababul khilaf a cikin wannan usrul wuqufi ala zalika bitajriba wato wahalar tsayawa akan wannan ta hanyar jarrabawa ta hanyar tajriba ta hanyar al'ada likhtilafi ahwalin nisa saboda sassabawar halayen mata a cikin wannan wale annahu laisa hunaka sunnatun yu'malu alaiha kuma saboda babu wata sunna da ake aiki a kanta kamar yadda halin yake a cikin kwanakin alhaidu wa tsohor kwanakin haila da kwanakin tsarki mm. to wannan shi ne ya sanya ake wannan saɓani, saboda kowa zai abinda yake gani na al'adar sai don hatta hadisin ummu salama da ta ce kanatun nufasa ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kudu arba'ina yauman ta faɗa abin da yake waƙi ne a wancan lokacin ba wai hukunci da aka yi musu ba hmm. na'am to ai sai mu tsaya nan ko akwai tambaya idan bai kai haka ba idan bai kai haka ba za ta ɗauke shi kan cewa ba nifas ba ne kenan sai ta ɗauke shi akan cewar wato jinin rashin lafiya ne waya <laughs> mace jini yana zuwa mata bayan ta haihu kuma a ce ba jinin nifas ba na'am akwai wata tambayar akwai wanda za a ga su kuma a zuwan na ƙara kwanaki ko kuma ya rage misali ta saba tana yi a irin 20 ga wata mm. wata 20 ga wata to yana tafiya yana ƙara kwana biyu har ya je 25 eh, ko kuma ya dawo baya ya dawo 18 17 Eh. wannan al'iqbal wal idbar baka da iskal a kansa in ya zo shi kenan in bai zo ba bai zo ba hmm? muskilan idan ya zamanto kan cewa yana zuwa ya ki tsayawa Sau da haka yaushe za ta gane yaushe yake farawa sannan kuma kwana nawa yake ne sai ta yi aiki da al'adar idan yana zuwa mata dan 21 wato abin yake faruwa shi sa wani lokaci shi yasa tambayar malam nura take da taliki malam nura yake da munasaba kan cewa kwanan watan a boko ko na sama na sama shine yadda kwanakin hailan mace yake don in ka hada a bisa abin nan din lissafin ilimin science da kwanakin tsarki da kwanakin haila kwana 28 suke 28 mm, da dan yan sa'o'i kamar yadda kwanakin wata yake saboda haka shi yasa wani lokaci kakan ga yana jinkiri din maimakon yana zuwa mata ran 21 sai ga wani watan ya zo mata 22 wani wata in aka ci gaba ya zo mata yana dan motsawa haka saboda yanda bambancin wata yake da waɗannan kwanakin na daura din na cycle din yanda yake zuwa eh, to wajen ba ta da iskali wajen yaushe za ta fara lokacin da ya zo shine lokacin da za ta fara mm. a idan da yana zuwa mata ran 21 wani watan ya zo mata ran 22 wannan ba za ta dauke shi a canzawar al'ada ba canjawar al'ada shine yana zuwa mata kwana shida sai wani watan da ya zo maimakon kwana shida sai ya koma kwana biyar ko ya koma kwana bakwai to wannan shi za ta ɗauke shi akan canzawa al'ada ba za ta yi hukunci akan cewa al'ada ta canza ba har sai ya yi mata haka har sau uku sai zama to kan cewa ta yi intiqal daga al'ada zuwa wata al'ada daban na fahimta wato shi ainihin eh, damun nifas baya ah, baya zuwa sai bayan na haila ya zo kenan a damun nifas ai dama bayan haihuwa ne nifas ba eh, istihaba eh, istihaba istihaba baya zuwa sai sai jinin haila ya zo tukunna ba lallai ba jinin istihaba zai iya zuwa kafin na haila idan ya zama to kan cewa jinin yayi istimrar baya yankewa oh. ka gani to saboda haka wanda zai zo kafin kwanakin al'ada in za ta yi aiki da al'ada ne wanda ya zo kafin kwanakin al'ada za ta ɗauka wanda ya zo hatta kafin kwanakin al'ada za ta ɗauke shi a istihaba ne sannan in ta na kwanakin al'ada ta sai ta tsaya ta ci gaba da duk wanda zai ci gaba da zuwa tunda za a takdirin shine kan cewa baya yankewa kamar yadda dama su mustahaba din suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam inni ustahadu fala athur kaga bata ganin tsarki abadan Hmm? ba ta ganin tsarki to kaga wannan shine wadda take za ta yi amfani da hatta da al'ada ta nau'i biyu al'adar lokacin da jinin yake zuwa a lokacin a cikin kwanakin wata da kuma kwanakin da yake mata hmm? saboda in ran 21 yake zuwa sai ta aiki da ran 21 to wajen intikali idan da wato kafin ta yi hukunci eh, in ta tashi yin hukunci alal misali da yana zuwa mataran 21 wani watan ya canza har ta koma yana zuwa mataran 25 amma ta tana cikin lafiya haka babu iskal to idan ta ta fada cikin istihaza za ta yi aiki da kwanan wata na karshe da ya saba zuwa mata shine 25 wancan 21 ai ta tashi daga gare shi alaikum salam ake da shi shi baya kallon kamar a matsayin tsarki ne mm, to amma ya zo a cikin kwanakin haila shi argument ɗinsa kenan kwanaki ne da haila take zuwa kuma haila ba wanda ya ce haila za ta zamanto mustamirra a cikin kwanakin gabaki ɗaya tana yanyankewa saboda haka yanyankewar da ake yi shi bai ɗauke shi a fitar da shi daga cikin kwanakin haila ba yana nan a cikin kwanakin hailarsa don dai to amma ya kwana nawa ne zai ce bai yanke ba kwana ɗaya ko biyu ya kawo ya nasi a kai in ya wuce kwana biyu fa shi ma za a ɗauke shi cikin inda yana cikin kwanakin haila mafomin magana za a ɗauke shi cikin haila hmm? shi ne mafomin magana ba a ɗauke cikin kwanakin tsarki ba yana raddi akan wannan talfiq ɗin da malik ya tafi a kai shi kamar imam ahmad ta dan fi akan ta wato uh, imam malik rahmatullahi alaihi wa kan cewa ta istizhari tunda kamar in istizhari da Allah zai iya kasancewa kuma ta fita daga al'ada kan cewa kamar ta dan kwana uku la'alla kwana uku zai iya kasancewa ta fita daga al'ada a fita daga al'ada ba ishkal bane tunda dama mace al'ada ta kan canza Eh, kuma ya togace kwana ukun idan dai bai zamanto zai fitar da ita daga aksarul haid ba ba zai fitar da ita daga kwana goma sha biyar ba idan alal misali tana da al'ada ta kwana goma sha uku in ta tashi istithar in ta kara kwana uku za ta zamanto kwana goma sha shida kenan to a nan wajen ba za ta yi istithar da kwana uku ba sai ta yi istithar da kwana biyu hmm. amma ka san kamar malamai duk sun yi ca akan malik cewa wannan istithar din ba shi da asali Eh, abu ne wanda ya ta da shi shi ne kadai abu ne wanda ya ta da shi amma kama a cikin ibn rushd mun ga ya kawo akwai wani tare da shi ko wane ne ya ce yana tare da shi ne nemo mana bashir na'am na'am malam Mustapha. madogarar wasu daga cikin malaman malikiya da suke mace mai ciki haila eh ai ba su kadai bane akwai shafi'iya eh zamu zo masalar eh akwai eh, riwaya ce an ruwaito daga Aisha fatuwar sahabbai ne sabani ne akan a cikin sahabbai hmm. an yadda ana hamlahunna eh, eh ɗaya daga cikin hujjojin kenan da kuma cewar a ah, da kuma cewa thummal ya ha hamilan au tahira mm, ya sake ta tana tsarki ko tana da ciki mafumin wannan ya nuna kan cewa mai haila ba ta jini tunda an hana yin saki a cikin haila mai ciki eh mai ciki ba ta jini wannan ya daga cikin hujjan da suka dogara da suka karfafa matabar a abu hanifa cewa mai haila ba ta jini mai ciki ba ta haila na a karatun izziya ma abinda muka rinjayar kenan ku samu to na ku samu mun da Allah imamul auza'i na'am na'am ku samu mun da Allah karatun babin haila na izziya ku turo mun shekara da yawa <laughs> yau shekara wajen shida abinda ai alaikum salam ku samu min ku turo min clip din insha Allah na'am eh akan gaskiya kuma suna faɗa ne akan karewar haila matsalar sun kawo ta ne a kan yaushe za ta yi wanka idan jini ya ɗauke a kuma tana da al'adar ganin in jini ya ɗauke ba za ta yi gaggawar yin wanka ba har sai ta jira ƙasatul bai ba to wajen jiran ƙasatul bai ba zuwa wace mudda za ta jira za ta jira ne har ya zamanto har kwanaki shi ne suka ce ta jira ya zuwa ga ƙarshen laruri shine ya zuwa ga faduwar rana a idan da rana ne ya zuwa ga hutuwa alfijir idan da daddare ne idan bata ganta ba kankasatul baiza har rana ta nemi ta faɗi sai ta yi wanka ta rama a zahar da la'asar ai ta sallaci a zahar da la'asar inda daddare ne har ta gara alfijir zai fito bata ga alqasatul baiza ba sai ta yi wanka wajen alamatut tuhur ne na'am a wajen malikiya eh na'am za ta sallaci za in dai ta yi wanka rana ba ta faɗi ba za ta yi azhar da asar na dare eh idan alfijir bai fito ba za ta yi maghrib da isha to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am alwajib fi usulin tashri'i islami muhammad hassan hito in kana karanta shi kamar kana wato ba shi da ta'aqid din usul kamar karanta kamar kana karanta labarin a larabcin labari yana da saukin karatu alwajib fi usulin tashri'i islami lokacin muna makaranta mun amfani mun ji daɗin karatu mun ji samun sa wani malamin mu ya mana nasiha shi yana da rai har yanzu an ce ya yi akbar kitab a fiƙihul shafi'iyya zai fito kusan mujalladi 100 san mujalladi 100 yana da rai har yanzu yana kuwait kwanaki a cikin watan a cikin watan disamba din nan da naje umra wani wani wanda muke tare da shi a kwamitin shari'a ɗan kuwait ne abdulaziz professor abdulaziz al-qassar yake shi yake ban labarin wannan littafin nasa ne da ya je ya zauna a germany lokaci mai tsawo amma ya dawo yanzu yana nan a yana nan a koyi ma asalin sa dan siriya dr muhammad hassan tinto eh? oh, a kwamitin shari'a na na abin nan hai'ar hai'ar ce ta